muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya wanda ya ba mu damar azumtar watan ramadan ya ba mu damar tsayawa a cikin sami ibada mu kusance shi nau'uka daban-daban na ibada muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ayyukanmu ya yafe mana kula kulakulanmu ya samu daga cikin 'yantattu kamar yadda aka sani wannan wata na shawwal shi yana ɗaya daga cikin watanni waɗanda suke kunshe da wata ibada mai mahimmanci kwarai da gaske a rayuwar musulmi ibada da take zuwa bayan babbar ibada ko bayan babbar rukuni shine azumin watan ramadan wannan ibada ita ce azumin sittin shawwal wanda na san yawa daga cikin musulmi masu kokarin bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wasu yanzu sun gama wasu sun ci karfin azumin wasu kuma suna nan dab da su fara wani azumi na sita shawwal hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda imam muslim ya ruwaito hadisin abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man sama ramadan wa atba'ahu sittan min shawwal kana ka siya dahar wanda duk ya azumci watan ramadan sannan ya biyo bayansa da azumin shida wasu azumin shida a cikin shawwal to wannan kana ka siya dahar zai zama masa kamar wanda ya azumci shekarar wani hadisi kamar da muka ce imam muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah masu rawaito wannan hadisi wani hadisi kamar yadda kuma gani ya kunshi sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma aikata shi yana kunshe da lada mai girma domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarshe ya ce kana ka siya mai dahari kamar wanda ya azimci shekara saboda me saboda alhassanatu bi ashrati amsalha Allah yana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wato aikin lada guda daya Allah yana linka shi gida goma saboda ka wanda ya azumci watan Ramadan ubangiji zai ninka masa wannan watan gida goma kamar ya azumci watanni goma ne sannan wanda ya azumci wata shida a kwana shida na shawwal shi ma idan aka ninka masa shi gida goma zai zama kamar kwana sittin kaga wata biyu kenan ga wata goma shekara guda ta cika to wannan falala ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ga bayansa rahamarsa ce da lukufinsa gare su sai da za su samu kusanci zuwa gare shi sai da za su samu lada mai ɗimbin yawa cikin an aiki wanda yake ba mai yawa ba annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi ya ambaci azumin ramadan da farko ban sama ramadan sannan kuma ya ce sun ba a husittan min shawwal wanda yasa wasu malamai suke ganin cewa wanda zai azumci wannan shi daga shawwal ya kasance ya azumci watan ramadan Ta wannan sai ya azumci kuma shi daga shawwal domin ya samu wannan garabansa ga wanda ya azumci sashen watan ramadan wato bai azumci watan duka ba ya azumci shashinsa kamar ya azumci kwanaki 26 ko kwanaki 25 ko da hudu musamman ga mata waɗanda suke al'ada kuma ga wani da ya tafiya ya sha azumi saboda tafiya ko ya rashin lafiya ya sha azumi saboda rashin lafiya wannan yana da kyau idan ya an gama ramadan ya fara ciki gibin azuminsa na ramadan ya yi waɗanda bai samu ya yi ba in yi cike ramadan to sai ya zama ya biyo bayansa da sittan min shawwal kamar yadda hadisin ya nuna saboda wanda ya azumci wani bangare na ramadan ba za a ce da shi ya azumci ramadan ba sai a ce sama ba'da ramadan wata ya azumci wani sashen ramadan amma ba sama ramadan ba sannan kuma ita farilla ita ce ake gabatarwa akan nafila mutumin da ake bin shi azumi ya rama wanda ake bin sa farilla ce wajibi ne ya azumci sittin min shawwal wato shida a cikin shawwal wannan kuma nafila ce farilla tana gaba da nafila mutumin da ake bin sa bashi to kaga ai wajibi ya fara biyan bashin sa kafin ya kai ga yin sadaka ko kyauta Allah subhanahu wata'ala a cikin hadisul qudsi wanda Imam bukhari ya fitar ta hanyar Abu Huraira Allah yana cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu ba da na so kamar abin da na farlanta masa wato babu wani abu da bawa zai kusance Allah da shi kuma Allah ya fi son wannan abun kamar ya kusanci Allah da farilla to kaga idan ga nafila ga farilla to ka fara gabatar da farilla din shine Allah zai fuso da kai nafila a halin ana bin farilla sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa fadainullahi ahqqu bil wafa bashin Allah shi yafi cancanta a biya haka idan har akwai bashi a kanka to ba za ka tafi kana yin sadaka ko kana kyauta alhali ba ka biya bashin ba ka fara biyan bashin sannan ka yi duk kyautar da za ka yi da sadakar da za ka yi to idan har haka ne cikin mu'amalar ka da sauran 'yan uwanka mutane domin babu kaula ubangiji a biya shi bashinsa shi ne ce fadainullahi alhaqqu bil wafa bashin Allah shi ya fi cancanta a fara biya don haka biyan wannan azumin muka da ake bunka, ya fi akan ta fara shawwal haka nan ke ma su fara biya musamman ma shawwal din nan kwanaki 29 ne shi ma ko 30 kuma watakila duk da ake bin mutum na bashin azumi ba zai wuce kwana 4 biyar shida ba haka akwai rara mai yawa da za ta rage masa a cikin shawwal din har yana son ya azumce shi kaga ashe zai iya biya kuma zai iya wannan azumin saboda ka kaga ya samu cika abubuwan da ake bukata ya biya farillar da take kansa ya biya bashin da ake bin sa sannan kuma ya aikata nafila to wannan shi zai fi dacewa shi zai fi kama da nusus na shari'a duk cewa akwai waɗanda suna ganin ana iya a yi ko da ba a biya bashin ba daga ba a biya bashin amma dai a hakan zai fi kusanci da dalilai da muka ambata a fara biyan bashin sannan a yi sittin mai shawar waɗannan azumin muka guda shida da aka ce a yi ba a shartanta cewa dole sai an yi su a jejjera ba ba kuma shartanta cewa dole sai an yi su a goma farko ba ko goma ta ko goma ta ƙarshe mutum yana iya yin su a jere idan ya ga dama mutum yana iya yin su a rarrabe ko ya biyu ya huta ya biyu ya huta ya biyu ko ya ɗaya huta ya ɗaya huta haka har ya gama ko ya yi biyu a goman farko ya yi biyu a goman ciki ya yi biyu a goman ƙashe ko ya yi su duka a goman farko ko ya yi su duka a goman tsakiya ko ya yi duka a goman ƙashe duk wanda mutum ya ga ya fi masa sauƙi idan ya yi to ya yi sittan min shawara abin da dai ake bukata ne a samu azumin muka shida a cikin wannan wata na shawwal saboda ka duk kwanakin da suke cikin wannan wata na shawwal kwanaki ne na yin wannan azumi in banda kwanakin sallah don haka ba za a yi azumi ranar sallah ba don wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo hadisi ya hana azumin ranar sallah sauraka ranar sallah ranar sallah ce to shi mutum bayan ga ranar sallah zai iya farawa kai tsaye ko kuwa dan jinkirta to jinkirta shi zai fi dacewa wato alal akalla kwanaki uku su wuce bayan sallah wato ka banda ranar sallah banda kashi garin sallah banda kashi garin kashi garin sallah sannan sai ya fara bayan kwace kwana uku zai fi saboda ya kasance a waɗannan kwanaki duka su zama kwanaki ne na murnar sallah da ziyarar ɗan uwa da sada zumunci mutumin da za a kawo masa ziyara ko zai kai ziyara koyewar a kawo masa ruwa ila koyewar a kawo masa abinci ma to kaga kana azumi ka je ziyara a kawo maka abinci kaga za ka ba da hakuri to wani ya kawo maka wani abu da ka sa hannu ka ɗauka ba zai ji daɗi ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata game da bakin annabi Ibrahim alayhi salam mala'iku falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum inda ga hannayensu ba ta da abincin duka musu sai duk abin ya zama masa bambara kai sai bai gane su ba na so da mutum ya kawo maka abinci kana kana azumi a kakici ba lalle ne ji daɗi ba to shi yasa aka ce ma idan ka dan uwanka ya kira ka wata da'awa wato ya kira ka kaci abinci ko ta walima kana azumi shari'a ta ba da damar ka iya warware wannan azumin don ka ci abin da ya kirawo ka gare shi saboda ka sa masa farin ciki a ransa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin uku ibn amir radiyallahu ta'ala anhu wanda yana cikin sunan ya kirawo kwanaki uku bayan ilil layya to bayan al'ilil kabir ya kirawo su ayyamu aslin wa shurbin wa zikirillah kwanaki ne na ci da sha duk da cewa ranar irin ita ce ranar goma ga watan shajja ita ce ce ranar babbar sallah amma kwanaki da uku da suke biyo bayan ta annabi ya kira su ayyamu aklin wa shurbin a ce a sha kana iya kwatanta waɗannan da kwanaki uku bayan sallah ta ta azumi ita ma a ba da wasu kwanaki domin a samu a yi murna a yi farin ciki a wannan kwanaki sannan sai a fara azumin su shawwal Wani azumi kamar da muka faɗa suna ce ta annabi sallallahu alaihi sallama, kuma amfaninsa ga bawa ranar gobe kiyama zai ga sakamakonsa domin akwai sanda za a yi wa bawa hisabi farkon abin da za a duba a cikin ayyukansa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala ma yuhasabu an-nasu alaihi yawm al-qiyamah وما يحاسب به يوم القيامة min a'malihim as-salah abinda za a fare wa mutane hisabi akan sa ranar gobe kiyama na ayyukan sallah Allah azza wa jalla ya ga wa ba ya halin shi yafi su sani ce unzuru fi salati abdi atammaha am naqsaha ku duba sallar bawa na yayi ta cikakkiya ko ya rike ta fa in kanat tammatan kutibat tamma in ya yi ta cikakkiya a bashi su cikakke a rera masa ɗarba ba samu da ita cikakkiya wainin takasa min ha an idan kuma wani abu ya ragu daga cikinta halan zuru halli abdi min tsawo ku duba ku gaba wa na yana tsawuyi wato yana da wani abu da yake yi na nafila wainin takasa min ha an idan aka ga cewa a ah, yau ya ce ku duba ku gabawa na yana da wani abu na aikin tsawo'i da yayi idan suka duba yana da shi kala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'i ku cike wa bawa na farillarsa daga wannan na nafilar tashi thumma tu'khadhu al-a'malu ala zalikun annabi ce sannan sauran ayyuka su ma duk ayi musu haka saura kaga har azumi shi ma haka za a yi a duba ramadan dinsa a gaya yake ya cika shi kuma ya rage shi ce a ya cika shi kenan a rubuta masa cikakken lada a akwai dan tawaya a cikin ramadan dinsa azumin mukan da yayi akwai wani azumi an samu matsala jidda shi bai faɗi ta ba saboda haka akwai tangarda ce to a duba yana da tadawuyi eh yana da shi yayi kaza yayi azumi kaza yayi kaza yayi kaza da azumin mukan tadawuyi ce to a ciki masa farillarsa da shi wannan falala ce daga ubangiji ba kankanuwa ba saboda idan muka dubi aikinmu da kasawarmu da mu da gajiyawarmu da laifuffukanmu da zunubanmu wanda suke baibai da mu yana da wahala ba wa fara aiki har ya kai sa ba tare da an samu wata zaro ba ba tare da an samu wata kasawa ba ko gajiyawa ko wata na kasa ta shiga cikin wannan aiki da shi muna bukatar ayyukan da za mu ciko da su a cikin ayyukanmu na farilla sai ya sa wasu wani daga cikin malamai yake cewa a bisa wannan bayani na annabi sallallahu alaihi wasallama za mu iya cewa yana da wahala a samu wanda yake da wani abu na fila wato koriya akan ayyukan da ya yi na na wajibi ranar gobe kiyama in ban da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne za a samu ayyukansa na farilla cike cip cip sannan sauran ayyukan da ya na taɗa wuɗi su zama masa na fila kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce min al-layli fatahajjab bihi nafilatan lak ka tashi cikin dare kai tahajjudi al-qur'ani ka karanta al-qur'ani kai cikin sallah nafilatan tallaka wannan tsari ne gare ka kace to amma mu bayi waɗanda ba da kamala irin ta annabawa to ayyukan mu sai dai su zama ciko ba su zama nafila ba sai dai a yi mana ciko akwai guri kaza mun an samu matsala a cikin kaza an samu matsala a sallarsa ta kaza da ta na filfilin mu ana mana ciko da su to kaga wannan ba karamar baiwa ba ce daga Allah subhanahu wata'ala ba kamar kifi ne da falala da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya an samu ayyukan mu sa mu cikin karɓaɓɓu ya kuma nuna mana na baɗi da baɗin baɗaɗa lafiya cikin bautar Allah da imani. Amin kuma amin. malakai tambayi da suka zo waɗanda suka shafi tambaya kan wakilci shawar ɗin za mu ɗauke su waɗanda suke buƙatar karin bayani sai a yi waɗanda kuma malayar da amsa a ciki to sai mu shige su akwai tambaya ta zo daga awwal alhassan a ta yake cewa assalamu alaikum malam da ai sala lafiya tambaya ta shine idan ana bin mutum azumin ramadan sannan yana so ya yi sati shawar wanne ya kamata ya fara yi Mm, to shi ne wanda muka an sa mm, cikin magana mm. sai yake cewa tambayar ta biyu kuma yana so ya san wani ne zainul abidin zainul abidin shine ali ibn al ibn ali ibn abi talib wato jikan annabi ne sallallahu alaihi wasallama wato jikan sayyidina ali shine wanda ake masa lakabi da zainul abidin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kubuta a lokacin da aka shi Hussein mahaifinsa shi yana ƙani eh, alaka su makasa ɗin suka tausaya masa ba a kashe shi ba daga baya ya zama babban malamin cikin malaman tabi'ai sannan ya zama babban mai ibada da tsoron Allah sau da yawan ibada sani ma ake masa wani lakabi da zainul abidi wato kwalliyar masu ibada don ana neman masu ibada to shi a cikinsu kwalliyarsu ce saboda tsananin bautarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai rabi musa shirawa wanda shi ma tambaye da amsar da sun ta gabata yake cewa da Allah ya ingancin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya azumin watan ramadan kuma ya bi shi da azumin kwana shida daga cikin watan shawwal kamar yayi azumin shekara ne hadisi ne tabbatacce ba la gubara alai yana cikin sayyid muslim wanda muka ce a sunan ashabu sunan da suka rawaito shi duk wani abu da zaka ji na suka game da hadisin baya da madogara ta ilimi da sai jazuli ahmad shi kuma yake cewa yana neman karin haske akan azumin siti shawwal sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rubuta cewa shi ya yi ba wannan kuma ba wani abu bane dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo ta sunna shi kuma ba a rubuta shi ya yi ba akwai sunan da dama waɗanda za ka samu akwai wayoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwadaita a kansu amma kuma za ka samu al alhadith alfi'li ba sunna alfi'liya ba wato suna a ita ce yanzu misali muka ɗauki siyamu daud siyamu daud yana cikin azumin muka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ayi ya kirawo shi da afdalus siyam mafi ladan azumi mafi falalar azumi ce siyamu daud siyamu daud shine yau kai gobe ka ajiye jibi kai da kuma ajiyewa wato kai yau ka bari kai yau ka bari shine siyamu dawud annabi ba a samu cewa yana siyamu dawud ba bal abinda ma aka samu daga tuna aisha radiyallahu ta'ala anha ta take yi wani lokaci a tafsirin salama sai ta azumi har mu zata cewa baya ajiyewa wani lokaci kuma ya bar azumi har mu zata cewa kwata-kwata ba baya yin azumin nafila ba sai kaga ba siyamu dawud yake yi ba amma kuma siyamu dawud yana nan tabbatacce ne babu wani wanda ya taba shakka a cikinsa to irin wannan za ka samu su a cikin sunnoni ita sunna shi abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama na maganarsa ko aikinsa ko aka a gabansa bai musa ba bai so bai hana ba wannan ita ce ake kira sunna sauraka in ka samu a sunnal fi'liya wato kasa a sunnal qawliya annabi ya ce ayi to shi ke an gama magana abu da yawa kuma shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ko ba za ka iya yin su ba saboda ka babu bukatar ma a bincike cewa annabi ya yi ko bai yi ba ya ce ko bai ce ba ya yi umarni ko bai umarni ba ya faɗa ko bai faɗa ba ya zo a hadisinsa ko bai zo ba wannan shine abin da kawai kawai ka sani in har ya tabbata ya ce yayi yi shi wanda ya yi yana da lada kaza shine an gama magana ba ka ce to shi ya yi wannan ba ba ladabi a ciki kamar mutum ne ya tsaya gaban ka yana baka umarni a matsayinka na ɗalibinsa yana cewa ka yi kaza ka yi kaza za ka samu lada kai ka tashi ka ce to kai kada yi daga a ciki ba da dabi ba lalle ne sai ya zai umarce ka ba da yi shi kuma yana yi maka abubuwan da kai kuma ba shi suke batun da ba abin da za ka iya ce ba wanda za ka ce suka sunnoni ya haɗa su yana yi gaba ɗaya kowa yana yin abin da yake da iko a kansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake yi babu wani mahaluki da yake yin sa na bautar Allah sai wani kita assalamu alaikum da Allah mala ina matsayin yi wa dabba fidiya a musulunci babu kyau a fide dabba akwai hadisi da ya zo ce akwai magana a kansa masar salam ya hada fidiya amma akwai hadisai da yawa da suka zo akan tausaya wa dabba da rashin azab da wato kowacewa gushewa gujewa azabtar da ita wanda babu shakka fiɗe dabba azabtar da ita ne wasu malaman su ce yana cikin musla annabi kuma ya arwaito cewa na hannun musla musla shine a datsa jikin mutum ko a datsa jikin dabba Da wanda zai kama dabba ya fiɗe ta to ya cire wani abu da cikin da rai annabi ya hana wannan saboda ta ba kyau a ce za a fiɗe dabba wai saboda ta yi kiba ko saboda ta yi kiba ko wani abu irin daidai ba ne to sai mai tambaya na biyu kuma ta malam ya halatta mutum ya rika siyan jakai da nufin ya cire fatar ya rika siyarwa masu takalma jakai ba sa daga cikin abin da ake halatta cin su an halatta amfani da su wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinata wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah ya halicci dawakai da alfadarai da jakuna da ce ku hau ku yi ado ba sa daga cikin eh, doki yana daga cikin abin da ake amfani afuwan eh, jaki yana daga cikin abin da ake amfani da shi wajen ado ko a hau ko a dora masa kaya amma baya daga cikin abin da ake amfani da shi wajen a cinamansa na bisallallahu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa ya hana cinaman naman jakuna na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an luhumul humur al-insiyah wa azina fi lahumul khayl annabi ya hana a ci naman jakunan gida sannan ya yi izini a ci naman dawakai wani hadisi ne mutafakun alai sauraka naman jaki haramun ne a ci shi amma ana iya amfani da jaki wajen hau kwadura kaya tunda za a amfana da shi wajen hawa kwadura kaya ya halatta a sayar da shi a sayar da shi saboda wannan sayar da shi saboda a hau a sayar da shi saboda a dora masa kaya amma wanda zai saya ya ci haramun ne ka sayar masa in kasan ci zai yi ko da ya halatta ka sayar mai hawa da mai dora kaya to wannan ba zai zama ya halatta maka ka sayar mai ci ba kamar mutumin da yake da amfanin gona ne kamar gero ko dawa ya ce zai sayar ma wanda zai san giya zai yi haramun ne sayar masa ko da ko ya halatta sayar da wannan mutlakan amma dai haramun ne ga wanda ya san zai yi laifi da wannan abin ya sayar masa fatar jaki haza daga cikin fatin abin da ake amfana da shana amfana da fatin abin da ake ci abin da ake ci a su haka jaki idan wasu suna sayar da jaki sayar ma wasu don yanki fatar akwai wanda za su ci za su yi akwai wanda za su yi wani abu da shi ba da cikin abin da ka halatta sayarwa saboda cikin kasan wannan za a yi da su ka sayar amma ka sayarwa mai hawa ka sayarwa wanda zai dora kaya ko ya wani amfani da shi cikin abin da ka halatta sai mai tambaya na gaba shi kuma yake ce malam idan mutum ya yi mafarki kuma babu abin da ya fita daga cikin sashin zai yi wanka? a wanda ya mafarki bai ji komai ba ba wanka a kansa mai yin wanka shine wanda ya zo da abu ya ya danganci fitar mani tare da shi ko nan sai ya yi wanka sai shi kuma Usman Ibrahim yake cewa malam yana so a taimake shi da addu'a domin komai aka faɗa masa da wuya ya rike karatu ko idan aka biya masa ba abin da yake iya rike kuma shi ɗalibi ne mai karancin shekaru to ita mantuwa halitta ce Allah subhanahu ta'ala ya halitta ɗan adam da ita babu ɗan adam inda da baya mantuwa har ma wasu na cewa an kira ɗan adam ne da larabci al-insan ne kasrati ne? an ba shi sunan insan saboda yawan mantuwarsa Babban adam alaihi salam shi farkon wanda Allah ya bar masa alkawari ce da shi kai ya ci ta ciya ko kuma a a kai ya biyayya da shaidan sai ya manta da wannan gargadi da Allah ya masa alkada ahidna ila adam min qabl fa nasiya wa lam yajid lahu azma mun yi alkawari mun dau alkawari daga wajen adam na cewa kada ya yi wa shaidan biyayya amma fa sai ya manta yayin da shaidan ya zo ya ke ce masa haka dulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla bana nuna maka shajaratul khuldi bishiyar da in ka ci zaka dawwaba ba kuma ka samu mulkin da ba zai kare ba yayin da ya karɓi nasihar shaidan ya ci wannan itaciya kaga ya manta waccan wancan gargadi da Allah ya masa inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al fatashqa ce wannan fa makiyinka ne da matarka ka kai yadda ya fitar da kai daga aljanna zaka wahala amma sai ya manta lokacin da shi dan din ya zo masa to kaga annabi adam shine asalin halitta ta dan adam duka Allah ya halice shi da wannan mantuwar tun yana aljanna ya fara yinta bayan an saukar da shi duniya an yanka masa shekaru dubu an nuna masa zuriyarsa wato tsakansa sai ya ga annabi dawud alaihissalam ya yi sha'awar sai ce wannan fa aka ce ɗaya ne daga cikin zurriyarsa sunan shi da'ud ce shekara nawa zai yi ce shekara arba'in zai yi ya ce to ya kara masa sittin a cikin shekarunsa da dubu aka karbi wannan da aka karbi shekarunsa dubu ba sittin kenan dari litar da arba'in lokacin da Allah ya saukar da shi turan ƙasa ya cika waɗannan shekaru dari tara da arba'in mala'ikan mutuwa ya zo karɓar ransa ya ce a ah, to a ina da sauran shekaru sauran na 60 ka sauran ka 60 ka manta ka yi kyautar su da ɗaya daga cikin zuriyar ka adam a abinan dawud ya ce gaskiya shi ba zai tuna ba ya ja ya ja shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari fanasiya adam fanasiya zurriyatu wa jahada fa jahada zurriyatu wato annabi adam ya manta zuriyarsa sama suka shiga mantuwa sannan adam ya yi jayayya zuriyarsa sama suka shiga jayayya sauraka wannan halitta ce da ɗan adam kowa yana yi sai dai kawai wani yana fin wani wani mantuwarsa tafi ta wani sannan kuma akwai mantuwar da ɗan ne ke kata za ka duk wani abu wanda yake ba na kirki ba sai ka ga ya rige yan wake-wake ne wasu tan banza ne wasu doyi ne duk za ka samu ya haddace in ana waka haka zai tiryan-tiryan daga farko har karshe ko tsayawa mai mawakin ya yi haɗi yawu shi ma zai tsaya haɗi yawu amma kuma za ka samu in ka ajiye shi ana koya masa karatun ƙwar'ani sai ka zai abu yaƙi gaba yaƙi baya ana ta kiki ka ka da shi ya kasa saboda nan aikin Allah ne shi ɗan zai shigo shi sa a wasu gurare za mu ga Allah yana jingina mantuwa zuwa ga ɗan. kamar faɗar yaron annabi Musa alaihi salam wa ma an sanihu illa shaitan an azkura ba wani abu bane ya manta da ni sai shaidan kamar isar annabi Yusuf alaihi salam fa an sahu shaitan ذكر ربه فلبث في السجن بضع ya شيئا da shi. tuna ubangijinsa ko ambaton ubangijinsa ko ya tuwanta da shi ya tuna ya abin nan ko ya manta da shi wannan ɗan fursuna ya tunatar da mai gidansa wannan ta ji annabi yusuf ya zauna shekaru masu yawa alayi hal idan yana shiga cikin ayyukan mutane na alkhairi ya samu su mantuwa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa kun rabbaka na nasita idan ka manta ka ambaci ubangijinka wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ayar idan wani abu na mantuwa ya bijiro maka to ka shigo da ambatan Allah zai magance maka mantuwar saboda ga shedan suke ambatan Allah kuma yana maganin wato shedan yadda za ka samu ambatan Allah to shedan zai rabu da kai to baya ga wannan abin da yake taimakawa wajen kore mantuwa shine yawan ambatan abu yawan ambatan abu in karatu ne yawan nana tashi yawan mai tashi. alkur'ani duk da Allah subhanahu wata'ala ya ce da mu walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min mudhakkir mun sauƙaƙe alkur'ani don tunatarwa ko don wa'azi shin akwai mai wa'azin tuwa to duka wannan sauki da Allah subhanahu wataala ya sa na alkur'ani idan mutum zai karanta shi ya haddace idan baya bitarsa sunan da nan zai kubuce saboda ka kaga idan har alkur'ani da saukinsa zai rika kubuce wa mutum in baya bitarsa to wanda abin da ba ce an sauƙaƙe shi ba shi ne zai fi saurin kubucewa shi ma idan ba a bitarsa shi yasa malamai suke cewa kalimatu marra laysat mustaqirra abinda za ka faɗa sau ɗaya ka wuce to ba zai zauna ba watakila ka rike a lokacin da ka karanta amma kuma ka cewa koyaushe ka neme shi ka lalibe shi za ka same shi sai sa ka tsame mai ta abu ko da yaushe zai taimaka wajen zamansa a kwakwalwarka kamar yadda zai taimaka maka wajen tabbatar da abu a kwakwalwarka muzakarar abin nan tare da 'yan uwanka wato ku zauna tare da abokan ilimi abinda da ɗalibai suke kira group study wato a haɗu a yi karatu tare ka faɗa abin da ka sani wannan ya faɗa abin da ya sani ka faɗa abin da ka gane wannan ya faɗa abin da ya gane to wannan yana tabbatar da abu karatu magabata suna cewa ul ilmi muzakaratu rayar da ilimi shine muzakarasa to karɓar tattauna da ɗan uwanka akan wannan ilimin shi zai sa ilimin ya ci gaba da zama rayayye ba tare da ya rabu da kai ba haka wanda yana taimakawa haka nan koyar da shi idan ka samu wanda bai iya ba ka tsaya karantar da shi to wannan zai haɓaka maka shi domin kamar yadda malamai suke cewa koyar da ilimi shine fidda zakarsa shi ilimi zakarsa shine ka fitar da ka koyar da shi to kuma duk abin da ake ba da zakarsa haɓaka yake shine wa ana zakka din ta tana faɗin nama to da haka in ilimi gare ka kana karantarwa to ilimin ka zai rika haɓaka ne zai rika ci baya ba ma na ƙasa malon min sadaka saboda sadaka dukiya ba za ta ragu ba don ana ba da sadaka a cikin sai dai ta ƙaru saboda ka wani abin da zai taimaka maka wajen ka rike abin da kake abin nan sannan kuma roƙon Allah har ko da shi ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya sanar da kai abin da ka sani Allahumma alimna ba jahilna wa zakkirna ba nasina Allah ka koyar da mu abinda muka sani ba mu sani ba sannan ka tuna mana abinda muka sani wani karfe wannan addu'ar to shi ma ita ma wanda za ta taimaka maka akan ka rike abinda yake da muhimmanci a cikin rayuwar ta ilimi to tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum bala da Allah menene hukuncin kusantar iyali yayin da take da juna biyu babu komai a ciki sai bukari kanta shi kuma yake cewa yana son karin bayani kan kwanaki da nisan tafiyar da za a iya kasaru to malamai sun yi sabani game da wannan to amma dai magana take mafi karfin dalili da rinjaye cikin maganganun malamai shine dukkan wani tafiya da sunanta bulaguro za ta yi kiranta safar sunanta safar to a ciki ne ake ake yin kasuru ka kai sallar kasaru mai raka hudu ka sallace ta raka biyu tafiya duk nisan idan ba za a kira ta bulaguro ba za a ce mata safar ba a urfi a al'adance ba za a ce mata bulaguro ba duk nisan ta to za ka yi kasaru a cikin ta ba duk rashin nisan ta idan sunanta safar wato bulaguro za ka yi kasaru a ciki to kaga a bisa ga wannan bayani na waɗannan malamai shi safar wato abinda za a kira safar ba zai zama yana da wani ƙiyayyadajjen wato abin nan ƙiyayyadajjen kilomita ko mil ba wato ba za a iya kwatanta shi da ko kilomita kaza ko mil kaza ba tunda an ce maka duk tsawon tafiya in zai ba sunan ta bulaguro ba to za ka yi mata dole za ta ce mil goma sha biyu ko za ta ce mil ashirin hakanan duk rashin tsawonta idan har sunanta safar za ka yi mata kasar haka da zarar ka fice daga garin iyakar garin ka inda za a iya cewa ya yi bulago cikin ya tafi to za ka yi kasaro daga wannan wurin a mutumin duk da ya fita daga gari ya shiga wani garin inda za a zo gidansa ana cewa ina wana ce ai wana ya yi tafiya ya za a ce wana ya yi tafiya al'adar cikin wasu kina ya yi tafiyar da zai kasar amma yanzu a ce ya tafi unguwa to kaga yana na cikin gari ba inda ya ce sai wani tafiya kamar babban gari irin kano misali ta so daga eh, yammacin kano karshen yammacin kano ka dangace da karshen kudancin kano ga tafiya ce mai tsawo kilomitas ne masu yawa amma kuma kana nan cikin kano sai da ce ya tafi unguwa kaza ta so daga bacira ko multara sai ya tafi hoto ko ya tafi ba faɗi gurin can da ya tafi amma kuma yana na a cikin kano tsawon tafiya da zai koda zai awa ɗaya yana tafiya a hanya yana nan cikin kano bai je ko ina ba Haga wani ba zai kasar ba dan mutanen mulkar sun taso sun zo sabon gari sai sai kasar ba su kasar ba suna cikin gari hajjin suna cikin garin kano a mutum wanda zai tashi da gari je lemo zai je bici misali zai fita ya fita daga eriyarsa to irin wannan ne akwai misalin da wasu malamai suke bayarwa dangane da tafiya mai nisa kuma ba za a yi kasar a ciki ba kamar mafarauci zai fita bayan gari farauta ya rarraki abin farautarsa shi kuma abin farauta ya shiga daji shi ko ya bi shi yana ta shi kuma ya ta kara gaba abin dajin abin farautar na watakila zai fita daga dajin wannan yankin nashi har ya shiga wani yanki daban daga nan ya shiga jigawa ko ya shiga jihar bauchi to kaga wannan abin ba tafiya ya nufa ba ya fi farauta ne saboda in aka tambaya a gida ce ai ya fita bayan gari farauta ko da kuwa ya shiga bauchi ya wajen lalatar zomansa ko wani abu to wannan ba zai kasar ba saboda ba fito da niyyar tafiya ba ba kuma tafiyar yi ba wannan abin farauta ne ke shi wannan guri saboda ka wani ba zai kasar ba to wannan ne dangane da tazara babu wata tazara kayyadajjiya wata sai an yi ta ne dole sannan a fara kasar tana iya yin tsawo tana iya gajarta amma dangane da kwanaki shi ba akwai sabani na malami wasu suna ganin duk mutumin da ya yi tafiya matuƙar dai ya wuce kwana hudu to ba zai kasar ba ga kwana hudu su ne kwanakin da za a ce mutum matafi amma da zara ya wuce su to ya zama dan gari ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabbansa da suke hijira mutum ya je ya zauna a makka sama da kwana hudu daga wurin da ya yi hijira ya baro shi ya zo madina ya koma can ya zama musamman da kwana hudu suka ce annabi ya hana haka saboda in ya wuce kwana hudu to ya koma ya mai da kashi dan garin kamar ya rusa hijirar sa kenan da su suke kiyasin sallar kasar akan wannan wasu daga cikin malamai kuma sun tafi akan cewa dukkan ah, daɗewa da mutum zai yi a guri mutuƙar zai a cikin halin tafiya yake ya zo ne da wata bukata da zarar bukatar ta kammala bai tafi ba ya zo da zaniyar zama ba to wannan matafi ne saboda haka zai ci gaba da kasar ko kwana nawa zai sai misali da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fato makka ya zauna a cikin garin makka kuma shi kwana kwanaki goma sha tara duk kuma kasar yake ciki kwana goma sha tara yana yi wa mutanen makka sallah idan ya yi sallah ya ce a cin musa kun fa'in na kawon su ku ci kashe sallolin ku mu matafiya ne a haka yake kiran kansa da shi da sahabban da suke tare da shi mutanen madina cewa matafiya ne su shi da cewa ya shekara kwana goma shan tara haka nan da zai tabuk yakin tabuka ya kwana ashirin a can wajen cikin kwana ashirin nan sallar kasar yake kuma yana hada salloli wato yana hada sallar azahar da al'asar a lokacin ɗaya daga cikinsu ya haɗa magrib da isha a lokacin ɗaya daga cikinsu saboda haka suka ce kaga wannan yana nuna kenan kwanakin sallar ƙasar ba su da babu wani kwanaki yi wasu ƙarfe mutum a halin tafiya ke. akwai asar da yawa da aka rawaito na sahabbai da tabi'ai waɗanda suke magana akan wannan an cewa mutum idan ya yi tafiya ko da zai wata ɗaya masu dai wata buƙata ce ta kai shi to yana da damar ya yi ƙasar illa iyaka duk sanda zai bi mazaunin gida wanda yake cika sallah to shi ma wajibi ya cika sallah wani sunna ce ta manzo sallah da sallama idan mutum ya bi liman mazaunin gida wanda yake raka a hudu to shi ma raka a hudun zai yi kada ya ce zai yi biyu ya zauna a yi ƙara so biyu sannan a sallame da shi ko kuma ya shiga biyun karshe a yi sallama da shi wanda bai tabbata suna ba da ya tabbata shi ne ga wanda ya bi limamin mazaunin gida ya cika shi idan mutum ya bi mazaunin gida a halin tafiya to abinda mazaunin gida da ya sallata shi shi ma shi zai sallata ba shi da damar ya rage amma in shi ta ya yi sallarsa ko kuma shi ya sallaci mazaunin mazauna gida shi ya zai liman kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi a Makka to zai iya yin kasarinsa ko kuma ya su ya su ne matafiya za su iya yin kasar wasu wannan shi ne abinda ya fi rinjaye cikin maganganun malamai to sai umar daji kifiyar shi kuma yana tambaya ne game da haɗe salloli a lokacin tafiya eh kamar kasar ne shi ma duk wanda ya halatta ya kasaru ya halatta ya haɗe sallolinsa wasu suna cewa sai idan tafiya ta yi tsananta wato illa ya zashi da sahir wannan ba sharaɗi ba ne ko tafiya ba ta tsananta ba annabi yana tabuka a cikin tantan sai yake sai dai fito a yi sallah ya haɗe sallolin kuma ya koma zauna ba a cikin tarin tafiya yake ba wani kai da shadda sai wani wani abu ne wanda zai ƙara ba shi damar ma ya yi ba amma ba wai shi shine sharaɗin ba saboda zai iya yi ko da ba a cikin tsananin tafiya ba ne yana zaune ma a sa yana son ya samu hutu ko ya bacci yana iya haɗe sallolinsa ya yi zama sa ba wani abaci sai sako da ya zo daga mansur iliya unguwa uku filin kashu yake cewa assalamu alaikum da allah malam ina son karin bayani game da mutanen da suke yin sallah a gaban liman alhali can sahun baya kuma akwai fili akwai matsala yin da yin sallah a gaban liman ba bisa wata larura ba malamai yawa sun tafi akan hanin haka wasu daga cikin malamai sun tafi akan bata sallar mutum da ya sallah a gaban liman saboda mahallin liman shine gaba shi ya ba ke kiransa al saboda shine da imam لأنه في الأمام da له الإمام شيني ja gaba شيني جا jagora yana gaba sauraka in ka shige gaba to ka saba wa yadda aka san sunar limanci take lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam liman ya wuce gaba sauran ma musu na bayansa shine alamar kai liman ne sallallahu alaihi wasallama cewa ke da yalini ne min kuma ahdami wal masu hankali da tunani ko da ilimi su zama a bayana zama su suke bin bayana da shi kaga ba za ka wuce su ba to wasu daga cikin malamai sun tafi akan bacin ba sallar wanda ya yi Allah da kuyi ba a bisa larura ba larurar ita ce ya kasance babu guri a bayan leman kwata-kwata babu guri a damar leman kuma babu guri a hagun liman idan akwai guri a bayan liman to babu larura idan akwai guri babu guri a bayan liman amma akwai guri a damansa to nan ma ba larura idan akwai guri a hagunsa na ma ba larura sai in ya zama da bayansa da hagunsa da damansa duk sun cika to a lokacin larura ce da za ta shige gaban liman don an yi sallah a wani lokaci ba wani abu saboda ranar juma'a ake samun irin wani mutane su guji yin sallah a gaban liman suna sani sai kokari su nemi bayansa sai idan ya kasance babu wata hanya ko hanyar da za a je baya imma duk ta cushe a rilifi ta babu inda za su yi sallah sai a gaban liman to wannan ya shiga cikin halin larura za su iya sallah nan amma ba haka ba to suka yi sallah nan to a guri wasu malamai sallah su ma ba ta yi ba. Ɗan sako na gaba shi kuma yake cewa malam tambayarsa ita ce mamarsa ta kasance kirista amma kuma shi da mahaifinsa musulmai ne shi da yake tambayar shin idan ta rasu zai iya cin gadanta a shari'ance? a shari'ance ba zai ci gadanta ba ah, wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba babu gado sun samu bambancin addini saboda ka ba shi da gadanta kamar yadda ita ba in ya mutu ba ta da gadanta shi to sai wannan take cewa idan mace tana da sarka wadda kudinta ya kai misali amma ta siya ne domin ta yin kwalliya shin duk shekara sai ta yi mata zakka wannan shi ya fi cikin maganganun malamai ko da dan kwalliya ta ajiye aji ta ta fitar mata da zakka shine abra'u da ha. nabi ya ga wata mata da ita da abin zinari ta wuyanta <coughs> wuyanta in tambaye ta kina fitar da wannan zakka ta ce a nabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe ta kaga kwajiya ne a ta amma da sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe ta ce kina so ya kona ta a wutar jahannama ta ce a ce ta fitar mata da zakka saboda ta ashe <clears throat> ana fitarwa da abinda aka ajiye don kwalliya zakka da iyaka dai ana buƙatar ya kai akalla kilogram a da ya kai wannan kilogram ɗin ne nisabinsa to sai a ba da ɗaya bisa wato abin da yake daidai da kwatankwacin ɗaya bisa arba'in na kuɗinsa sai mujahid ko majashi kuma yake cewa malam mutum ne aka bashi kyautar agogon hannu na zinare wanda kuɗinsa ya kai kusan miliyan ashirin sai ya ajiye shi ba tare da yana ɗaura ba shin zai fitar masa da zakka idan ya shekara na ai kamar wancan ne da muka faɗa na kwalliyar mace shi ma kwalliya ya ajiye shi zai fito masu da zaka dukiya ce ya ga dama zai iya ɗauka je kai a sayar a narka shi a yi wani abu da shi shi wani nake cewa asalamu alaikum wannan wani dalili ya sa yan sanda sun kama shi suka ajiye shi a cikin sel kuma ga lokacin sallah ya yi babu ruwan alwala ballantana kuma a ce ma wanda zai yi sallar kasancewar wajen akwai da ya sa ta fitsari da bayan gida malam ya mutum zai yi sallah a wannan wuri daga nazir abdullahi ita sallah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce inda salata kanat al-mu'minu kitaban mawquta sallah wani farali ne mai lokaci da Allah ya farlanta wa mu'mini haka idan har lokacin ta yayi to a kowane yanayi mutum mutukar yana cikin hankalinsa to zai yi ta idan ma ruwa ma aka ce sai ya taimama idan ba zai iya yi ba a tsaye ya zauna idan ba zai iya zauna bai kwanta idan ba zai iya motsa jikinsa ba ma wato ya yi da abin ɗin kansa idan ma ba zai iya motsa jikinsa ko da idansa ko da zuciyarsa da niyya kawai ya yi hakanan idan ba shi da sutura mai tsarki ya yi da sutura da take jikinsa ko da ba ta da tsarki ko da najasa ne a jikinsa matuƙar dai ba shi da wata kuma ba shi da zai samu wata ya sa ba shi da halin mutu ya yi a jikinsa akwai najasa ba yadda zai iya kawar da ita ya yi sallar haka ma'ana dai a kowane yanayi mutum yake baya barin sallar Allah wani wa ala cewa masu fatun ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku abinda ba za ka iya ba to sai ka bar shi yi wanda za ka iya to wannan shine abinda ake bukata a wajenka abinda ba za ka iya ba to ya faɗi kanka kawar da najasar da ba za ka iya kawar da ita ba to kawar da najasar ta faɗi kanka saboda ka sai ka yi sallah a hakan a gurin da yake da najisan a hakan da sai ibn abdullahi shi ne ka malam baya sallah a masallacin kusa da su saboda limamin idan yana karanta fatiha karshen ta yakan ce walar rali sannan kuma ya hukuncinsa da shi baya bin sadin da kuma hukuncin bin limamin sallar to kasancewar baya sallah a masallacin yana zuwa na gaba ba wani abu bane mai girma sosai don ya je wani masallacin da zai fi nutsuwa a cikin sallarsa inda za ka fi nutsuwa a sallah ko dai saboda ka gamsu da ilimin mutumin ko saboda ka gamsu da yadda yake karatun alkur'ani ko kuma a muryarsa ta karatu alkur'ani ma na da daɗi sai da za ka fi samun nutsuwa ko mun daɗe wasu a cikin sallah ba za ka ji ba to babu ma babu laifi don ka ji wannan tattaki don ka samu wannan kamala a cikin sallar shi kuma limamin da zai ce wala lalin ko ralin ko wani abu irin wannan ba za a ce sallashi ta ɓaci ba ko sallashi ba ta yi ba ila iyaka dai a nuna masa yadda ake faɗa harafin idan wanda zai iya gyarawa ne wato bakinsa ba ya riga ya saba da wancan ba zai iya gyarawa to sai a yi ya gyara idan bakinsa ne ya riga ya zama a haka ko an yi an yi ma ba iya gyara zai yi ba kuma sannan shi ne wanda zai yi limancin a gurin kasance watakila shi ne ya fi ilimi sai haƙura ba wai sallar ta ɓace ba haka idan kuma aka taurin kai ne ana yana ganin shi ba a isa an masa gyara ba don haka shi ba zai gyara ba ba wai dan ba zai iya gyaran ba ne a shi kawai ba zai yi ba don a bar shi kawai yadda yake so wani idan akwai kwamitin da yake da karfi na masallaci masu mamun masallaci suna yi canza liman da ya zama da masallacinsa ne shi ko yana da wata fawa a gurin da ba a zai canza shi shi ke nan kamar yadda wannan bawan Allah ya yake neman wani gurin da ya yi ya sallah ko sai su nemi wani gurin masallatan da sanin ko ina sai su nemi wani gurin su yi sallah shi ke a bar shi shi da wanda suka yadda da irin abin da yake to sai shi kuma ne ki ta malam shin za a iya kiran mai suna hajara da aswad mai alaƙar hajara da aswad ba su mai alaƙa sau da za a kira su aswad baki hajar hajar kuma sunan mace ne hajar ba zan nan baki baki ba tsafa ya dauka hajar da aswad hajar hajar kuma wancan dutse ake nufi duk bakin dutse eh, saboda ka mai adan kawai yanci hajar sai dole zama baki a dutse ma ba akwai fari ba hmm, ba wata alaƙa shi shirme ne ba ka ce wa mutum don yi sunan shi hajar ka ce masu ba ni ba san wani sunan mutum hajar ba kuma da laifin tattar da alkhairi maturaro suka jika da wannan muka kakashin shirin a wannan rana sai kuma za ku yi aiko da naku sakonin tambayoyin su waɗannan hanyoyi za ku aiko da rubutaccen sako ta kan lambar wa sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp ta kan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko adireshin imel na fatoyin rahma a com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sani umar ija lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kinan kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku bashir idan sun gaggo shi ne tattara mana sosun akan na'ura ana sajira hassan da na kasance tare da kuma cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh